أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau sha hudu ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da 30 ga watan biyar meladiya 2018 gabaninmu fara tafsiri akwai wani da yake tambaya yake cewa a yi ƙarin bayani akan jinin da mata suke yi saboda mafi yawancin su ba san wannan irin jini bane in sun yi hukuncin sa da kuma wankan sa kuma malam su ma mazajen ba su sani ba domin ba su yi karatu ba haka ake yin azumin cikin najasa ce Allah ya kai malam gida lafiya to ba zai yi ai bayani filla filla ba kamar yadda ka nema dan haka sai dai fadakarwa da tunatarwa jini na al'ada jini ne da mata suke ko mace take fitar da shi ba tare da rashin lafiya ba shi sa ake ce mai jinin al'ada idan mace ta kai wasu shekaru na alamun ta manyanta ta balaga za ta fara fitar da wannan jini wanda yana da kamanni yana da kuma irin warin shi daban ko karnin shi daban wanda su mata sun san yadda yake yana iya zama baƙi kuma da wari yakan ɗan yi kwanaki wasu kwana uku wasu hudu wasu biyar har ma akwai masu yin bakwai akan samu ma masu yin goma sha biyar wannan jini idan ya zo mace ba ta yin sallah in ma ta yi shari'a ko kuma in ta yi ma ba za a karɓa ba haka nan azumi ma ba ta yi amma za ta rama azumi sallah kuma ba za ta rama ba sai sallah da ta riske ta yayin da ma'ana jinin ya ɗauke idan jini ya ɗauke gabanin ta sallah za ta yi wanka wanda wannan wanka irin wanka ne da ake yi na janaba san ita za ta tsarkake gabanta sannan kuma ta, ta yi wanka ta wanke sauran jikinta da ruwa mai tsarki ruwan da yake mai tsarki kusan abinda naga yafi muhimmanci a takardar in ja hankali shine irin yadda yanzu wasu daga cikin mata har ma da maza sukan yi sakaci wajen rama azumin da ake bin su kuma sai su tunanin ciyarwa azumin da ake waciyarwa ba wai azumin da mace ta sha dan jinin al'ada ba azumin da yake sha dan jinin al'ada ko dan biki kasancewar kina cikin jinin biki wannan rama shi ake yi haka nan kai ma azumin da ka sha dan baka da lafiya ko kana halin tafiya yasa ka sauke azumi wannan ramawa ake faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake cikin halin tafiya ko yake bai da lafiya Allah ya ce da wasu kwanaki daban ya gyara ya rama da haka da yawa daga cikin mutane sai ka ji an maka tambaya cewa malam ni ce na sha azumi to ban samu na rama ba ga wani ramadan din ya zo idan na yi ciyarwa ta wadata sai a yi tambayar da irin wannan siga ɗin wanda ana kallon me yasa kika sha menene dalilin shan azumin naki ba kurin wai da kin sha ba za ki ciyarwa in dai kin sha azumi a dalilin jirin al'ada ramawa za ki ba wai magana ciyarwa a nan ake yi ba haka nan in ka sha dalilin rashin lafiya ka warke rama za ka yi rashin lafiyar da ake mata ciyarwa sai rashin lafiyar da ta zan ba a warkewa alamun sun nuna mutum da ita zai tafi yana ta fama da ita kuma ba zai yin azumi da wannan rashin lafiya ba ko da ulsa ce ba zai iya yin azumi da ita ba an yi ɗaya biyu uku da abin ya gagara kuma wannan ana abin da bayanai suke gwada wannan rashin lafiyar da wuya a samu saukin ta to ita ce ake wa ake ciyarwa mara lafiyan da ba zai warke ba sai ya dinga ciyarwa amma mara lafiyan da ake sa ran warkewar shi ta ce irin wadda takan zo ta samu duk wani mutum kuma daga baya samu lafiya ko da zai ɗau wani lokaci amma dai ana warkewa to zai jira ya warke ya rama wannan azumi da haka wannan yana da matukar muhimmanci sauran abin da ya shafi yan mata kuma haƙƙi ne na iyayensu mata su lura da su su kula da su kuma su tsora su akan abin da yake daidai wallahu a'lam jiya mun fara suratul hajj mun fara tafsirin wasu daga cikin ayoyin wannan sura din amma saboda lokaci ba mu ƙarƙar yadda ya kamata ba don haka za mu sake dawowa cikin waɗannan ayoyi da muka fara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نعم الله مدaukakin sarki ya bude waɗannan ya buɗe wannan sura da ya ayyuhan nasu ya ku mutane inda bayani ya gabata cewa nan ana kiran dukkan mutane ne sawa'un musulmai da waɗanda ba musulmai ba mushrikai da ahlul kitab kowa ya shiga cikin wannan kira ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku ya samar da ku yake ciyar da ku yake shayar da ku wanda kuma yake renan ku inna zalzalata sa'a hakika girgizar alqiyama shay'un azim abu ne mai girma to anan a cikin bayanin da muka yi cewa malamai sun yi sabani wannan girgizar a wanda lokaci za ta faru mun yi bayanin maganganu guda biyu na malamai akwai wanda suka ce wannan girgizar za ta faru ne ƙarshen duniya ƙarshen shekarun duniya farkon tashin alkiyama ƙarshen duniya farkon al'amuran tashin alkiyama cikin wanda suka faɗi wannan ƙauye, akwai imam alkama akwai ash-sha'bi akwai ubayd ibn umair akwai ibn jurayj a wannan magana kamar yadda alamatin shanqidi yake cewa tana da wajahi ma'ana akwai abin da za a kalla a ciki sai dai babu wani dalili da yake karfafa ta da haka ibnu jarir rahimahullahu ta'ala yayi kokari ya kawo dalili ko ya kawo dalili da yake nuna wannan girgiza din za ta zo ƙarshen duniya gabanin tashin alkiyama ya ka riwaya daga Abu Quraib daga Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi daga Ismail ibn Rafi al-Madani daga Yazid ibn Abi Ziyad daga wani mutum daga cikin mutanen Madina daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi daga wani mutum daga cikin mutanen Madina daga Abu Huraira Allah ya gara masa yarda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yayin da Allah ya gama halittar sammai da kansai sai ya halici kaho wanda za a yi busa alkiyama da shi wannan an yi busa alkiyama za ta tashi sai aka ba israfi ya sanya wannan kaho ya sanya wannan kaho a bakinsa ya daga sa sama yana kallon sama yana jiran a ce kurin ya busa abu huraira ya ce muka tambaye manzon Allah me ake nufi da asur manzon Allah ya ce qarnun qaho ne to yaya lamarin yake ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaho ne mai girma za a yi busa sau uku a cikin shi busa ta farko ita ce ake kira nafhatul faza da an yi ta kowa zai razana zai firgita busa ta biyu nafhatus sa'q da an yi ta kowa zai sume zai faɗi ya sume ta uku ita ce na fatul kiyami da rabbil alamin sanda za a tashi ga ubangijin talikai Allah zai umarci wannan mala'ika Israfil yayi wannan busa ta farko idan yayi ta sai ma'ana duk wanda ke cikin sammai da kasai surazana sai wanda Allah ya ga dama da haka zai tsawaita ta ba zai yanke ba ita ce wanda Allah yake cewa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq wannan ina karanto mana abin da ya zo a cikin hadisin ne daga nan sai Allah ya tabbiyar da duwatsu su zama babu su zama kura su zama kamar kawalweniya kasa ce girgiza da mutanen da suke cikinta wata rujjul ardu bi ahliha rajja shine ma'ana wannan girgizar da ake faɗa kenan shine ya Allah ya ce yawma tarjifur rajifa tatba'uha harradifa qulubun yawma idhin wajifa ce ranar kasa za ta zama kamar jirgin ruwa wanda ya nitsi a cikin ruwa wanda igiyar ruwa take buga shi nan ta buga shi can ta can da shi kuma waɗanda suke cikin jirgin sun riga sun nade ko sun kibe a cikin ruwa din to haka aka simata wannan abu sadin, sannan kuma daga nan mutane za su juya su yana kiran sashi wani yana cewa ku zo wani yana cewa kaza haka dai yawma tuwalluna mudbirina ma da kun min Allah min asim ranar da za ku juya kuna masu bada baya ba ku da wani mataimaki koma bayan Allah madaukakin sarki ana cikin wannan yanayi ƙasa za ta tsage daga wani guri zuwa wani guri lamari babban mutane za su ga lamari mai girma daga nan damuwa ta kama mutane da Allah ne kaɗan ya san girmanta da iyakarta sannan mutane su kalli sama su ga ta narke ta zama kamar dalma ta narke sannan an kisfar da rana babu haskenta wata ma an riga an juyar da shi taurari sun tarwatse an yayi daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal amwat la ya'lamuna da shay'in min zalik duk wannan abin da ake matattu ba san ana yi ba da haka wanda suke raye ne su ne za su ga wannan a ma'ana lamari to har zuwa dai karshen wannan hadisi da ya ambata kun ga wannan riwaya tana nuna kenan wannan busa wannan girgiza za ta faru ne a farkon tashin alkiyama a busa farko karshen duniya kenan to amma sanadin wannan hadisi yana da rauni kamar yadda zamu ji a sanadin daga wani mutum daga cikin mutanen Madina ba san waye bane akwai majhuli a cikin sanadi din a kamar yadda muka ambata shi yasa ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yace wa qad awrada al-imam abu ja'far ibnu jarir mustanad man qala zalika fi hadith as-sur ibnu jarir ya kawo wannan hadisi madogara ga wanda ya faɗi wannan magana bin riwayat isma'il ibn rafi daga isma'il ibn rabi daga yazid ibn Ziyad daga wani mutum daga cikin mutanen Madina daga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi daga wani mutum daga cikin mutanen Madina daga Abu Huraira sannan ya kawo wancan hadisi wanda hadisi ne da yake yana da rauni kuma hadisi ne dogo da haka wannan magana babu dalili da ya karfafa ta cewa wannan busa wannan girgiza za ta kasance a farkon ƙarshen duniya farkon lamarin alkiyama kauri na biyu suka ce wannan busa za ta faru ne wannan girgiza za ta faru ne a bayan an tashi da kabari mana an yi busa na cikin kabari ma sun tashi wannan da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce idan mun duba sahihul bukhari babin a kitabut tafsir babin da yayi fadin Allah wa taran nasa sukara ya ka hadisi daga abi sa'id al-khudri maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki ranar alkiyama zai ce ya Adam ya kai Adam annabi Adam Allah zai kira shi ce labbaika rabbana wa sa'adai ce mun amsa maka ya ubangiji sai Allah ya kira bi sautin inna Allah ya amuruka Allah yana umarta ka ya kai Adam ka fitar daga cikin zuriyarka wanda suke yan wuta sai ce ya ubangiji su waye kuma yan wuta raban yan wuta sai a ce a duk cikin mutum dubu min kulli alfin cikin mutum dubu akwai mutum 999 duk cikin mutum dubu akwai mutum 999 kamar guda ɗaya ne ɗan aljanna ke nan ana faɗin haka a lokacin mai ciki za ta haife cikin ta don sai ya zama na yaro karami ya kurkura mutane su shiga ɗimuwa da maye wa mahun bi kara walakin na azaballahi shadid haka lamarin zai faru kunga ga yaro ya nuna kenan bayan alkiyama ta tsaya kamar yadda ya zo a cikin hadisin Allah zai ce yawmal qiyama bayan ita alqiyama ta tsaya to wannan zai wannan yawan mutane nauyi da manzo Allah ya faɗa ka mutane suka ji cewa abin da ta girma fuskan mutane ta canza sai manzo Allah ya ce ku saurara ai daga yajuju wa majuju za a fitar da mutum 999 haka daga cikin ku ne mutum daya duk sauran daga cikin waɗancan yajuju wa majuju ne kamar yadda muka ambata su ma suna cikin ƴaƴan Adam suna cikin bani Adam da haka manzo Allah ce ko ba a cikin mutane ko wannan al'umma tawa a cikin mutane kamar ma'ana gashi ne baki a gefen sa dan sa da yake farifat kai dan gashi baki a gefen shi haka kuke a cikin al'umma da haka ba ku bane yawan yan wuta kutarwa manzo Allah anan manzo Allah yake cewa ina ma fata ku zama ku ne kaso ɗaya bisa hudun yan aljanna kwata ɗin yan aljanna ku ne wannan al'umma suka yi kabbara da suka ji wannan sai manzo Allah ya ce a to ai ina ma ji za ku zama kore kaso ɗaya bisa uku wan sa na yan aljanna ma'ana in ka kasa mutanen aljanna kaso uku to al'ummar manzo Allah su ne kaso ɗaya sahabbai suke kafar sai manzo Allah ce kai ina ma fata ku ne rabin yan aljanna gaba ɗaya kun ga wannan ya fassara mana mahallu sha cikin wannan hadisi banda shi akwai wasu hadisai ya fassara mana yaushe ne wannan zalzala za ta kasance abu na biyu wanda ajiya ba mu ambata ba ko kuma mun ambace shi cewa wasu malamai sun ce wannan zalzala din wannan girgiza din girgiza ce ta haƙiƙa dan haka yawma ha gani ne na ido wanda je mun nuna kamar nafsi wannan yarin jayar amma alamatin shakidi shi yarin jayar da cewa zalzala anan ba ana nufin girgiza bai ma'anar kalima ba ana nufin girgiza ce ta irin yadda yanayin yake da ban tsoro da tashin hankali ba wai kasa bace za ta girgiza kamar yadda yarin jayar yace domin ana amfani da larabci da kalmar zilzal amma ba ana nufin girgizar kasa ba amma sibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu kaga an girgiza amma ba kasa bace ta girgiza amma an yi amfani da kalmar zilzal ana nufin tsoron ya kai tsoro kamar yadda can Allah ya faɗa cikin suratul ahzab a Allah ya faɗa cewa a lokacin hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida to ya kaba hujja da waɗannan dalilai ya nuna cewa wannan girgiza din girgiza ce da take ma'ana ta taban tsoro amma ba ta hakika ba kamar yadda ma'ana yi bayani wallahu ta'ala ala Allah ya ce yawma tarawna ranar da zaka ga wannan ranar da zaka ganta ma'ana kai mai sauraro kai mai karatu ranar da wannan girgiza za ta faru tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at duk wata mai shayarwa za ta razana za ta firgita gaban abin da take shayarwa mun ce murdi'a anan an ƙara ta saboda mai saboda a nuna mai yin aikin ci tana cikin yin aikin in ba haka ba buƙatar a ƙara ta din to ranan mai shayarwa da take shayarwa za ta razana ta firgita ta tsallake wannan yaron da take shayarwa wa tad'u kullu zatin hamlin hamla, mai ciki ma za ta sauke cikinta to idan ya zama ranar tashi alkiyama ne za a yi wannan girgizar to ina kuma magana mai ciki wasu ka ce ana magana matar da ta mutu da ciki aka binne ta da ciki to ranar tashi alkiyama da an faɗi wannan magana a ranar sai a ga ta haihu saboda tsananin tsoro wata wataran nasa sukara za ka ga mutane suna maye suna buguwa a nan an kira su masu maye ba wai don sun sha ba shi sa Allah ce wa mahun bi sukara walakin na azaballahi shadid sai dai azabar Allah mai tsanani ce da zai faru a rana azaba ce ta Ubangiji mai tsanani sai Allah ya ce mai. Waminan nasi mai yi jajiru filazi bi wairi ilmi wa ya tabi'u kulla shaifanin mariyu. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير نعم وبنجي تي ومن الناس daga cikin mutane man yujadilu fillah akwai mai jayayya cikin lamarin Allah bi ghairi ilmin ba da ilimi ba wa yattabi'u kullu wa yattabi'u marid sannan kuma yana bin duk wani shaitani fitinanne mai dagawa kutiba alaihi an riga an rubuta an zartar an yanke hukunci akan shi wannan shaitani annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci wannan shaitani fa annahu yudilluhu to wannan shaitanin zai batar da shi wa yahdihi ila azabis sa'ir zai shiryar da shi zai kama shi ya kai shi zuwa ga azaba mai ruruwa azabar wuta wadda take ruruwa anan ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa mutane sun kasu gida biyu akwai masu jayayya minan nasi man yujadilu fillah suna jayayya akan lamarin Allah kan abin da ya shafi addinin Allah ko kan abin da ya shafi sifa ta Allah wasu malamin tafsiri suna cewa wannan aya ta sauka kan wani mutum da ake kira an-nadr bin al-haris wasu ka ce akan al aas ibn wa'il wasu ka ce ta sauka akan abu jahal ibn hisham da malaman tafsiri sun yi sabani wajen ayyana akan wata sauka to za ta iya sauka akan dukkan waɗannan da kuma ma duk wanda yake da hali irin nasu suna jayayya ba tare da dogaro ga ilimi ba bi ghairi ilmin babu ilimi ko na naqali ko na aqali babu ilimi ko na dalili da za a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ko dalili na hankali babu babu wani dalili tsabar jayayya ce irin ta dan adam wannan jayayya ta dan adam Allah ya gaya mana irin ta a cikin alkur'ani irin wannan jayayya ta dan adam wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir kamar da zamu karanta a gaba sai Allah yake cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah in an ce ku bi abinda Allah ya saukar kalu ban nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mu za mu ba abinda muka samu iyayen mu kaga jayyar kenan an ce ku bi abin da Allah ya saukar ce a'a mu abin da muka sami iyayenmu na yi ba za mu canza ba awalau kana shaytan yad'uhum ila as sa'id la ce ko da shaytan yana kiran iyayenku zuwa ga azaba mai ruruwa kamar yadda Allah ya faɗa anan wannan shaytanin da suke bi hanyar da zai kai su kenan haka anan an gaya mana irin jayyar da suke jayyar ba ta tsaya nan ba suna jayayya ma kan hatta dawowa bayan an mutu suna ce an mutu ba za a da ba akwai irin wannan jahiyyar da dan adam yake yi Allah yana cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin dan adam baya ganin mun halice shi daga digon mani sai gashi mai husuma mai bayyana husuma shi wa zaraba lana masalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya dauka shi yace yanzu yadda wannan kashin ya ratattake mu ma yanzu in mun yaka za a dada mu Allah ce wa nasiya khalqa ya manta halitta shi da babu shi Allah ya samar da shi ya manta da wannan qala man yuhil izama wa hiya ramim ce waye zai zai zai zai raya kashi bayan ya riga ratattake yana jayayya da Allah yana husuma yana ganin ba wani tashi zai wa yujadilul ladina kafaru bil batil wanda suka kafirta suna jayayya da banna li yudhidu bihi al haqq dan su bice gaskiya da abin da yake daidai da haka irin wannan jayayya alqur'ani ya ya gaya mana irin wannan jayayya da waɗannan mutane suke yi cewa wa minan nas daga cikin mutane man yujadilu fillah akwai mai yin jayayya cikin lamarin Allah bi ghairi ilmin ba da ilimi ba sai nuna wanda zai jayayya da ilimi ba da in za a faɗa abu ka ja ka musa amma tare da dalili da hujja da bayanai da za kawo to wannan ba abin zargi bane shi za ana aka ce bi ghairi ilmin ana zargin wanda zai ba da ilimi ba amma wanda za a faɗa bai ce abin nan ba haka yake ba me dalili Allah ya ce manzon Allah ya ce dalili kaza da wannan ba abin zargi bane bal mujadala ta zama billati hi ahsan kamar yadda Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana sai Allah ce me wajadilhum billati hi ahsan kenan za ka yi mujadala wacce ce mujadala billati hi ahsan ita ce mujadala da za ka yi da dalili da hujja ba kurin da da tunani ba da da wani gurbataccen tunani iya naka da molanka zaka je yanzu masu inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga galibin su masu yi suna yi ne da ka lokacin da malamai suka zo suka ce hadisai akwai da'ifai ba da ka suka yi ba da ilimi aka imamu muslim rahimahullahu ta'ala yayi doguwar muqaddima farkon littafin sa sahihi yana bayanin ƙa’idoji da yi wajen gina littafin shi da wajen tashi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda mutane suka zama ya yi bayani sannan daga nan malamai aka yi ta ɗora ana ta bayani da aka lokacin da malami zai zo ce ma wannan hadisi bai inganta ba wannan hadisi mawdu'i ne ba wai da ka suke yi ba da ilimi ne amma yau an waye gari sai mutum kulin ya zauna sai tunani wani gurɓataccen tunanin shi sai su ki hadisan manzo Allah da shi ko a yau na ga irin wannan wani yana cewa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma mai ko manzon Allah ba sai rahma ga talikai akwai hadisan ƙarya in ji shi da aka aka rubuta din na ƙarya ne daga cikin hadisin umirtu an uqatilan nas an umarce ni in yaki mutane bayan Allah ya ce ya ko sharama rahma ya za a ce an umarce shi yaki mutane da hadisin man na hu faqtulu wanda ya canza addinin san fashe shi ce duk wannan hadisan ƙarya ne saboda mai wai sun ci karo da aya da faka yake wannan hoto kuma tunanin ba gajeren tunani gurɓatacce ta inda za a gane haka alƙur'an hadisai ne kadai suka zo da magana yaƙi da Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi hmm. qatilu me ma'ana qatilu ku yaƙi ya ayyuhan nabiyyu jahilul kufara wal munafiqina waghluz alaihim ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari وليجدوا فيكم غلظة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ودنا أيها القرآن تسكما أيها ميسو إن ياسوكي أمرت أن أقاتل الناس an umarce ni in yaki mutane wanda in ka zo fassara wannan hadisi an umarce ni in yaki mutane ina umarnin yana cikin Alƙur'ani. uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir suna nan umarni a cikin Alƙur'ani da yawa ashe in mai hankali ne in ba gurɓataccen tunani bane wannan hadisi da biya yake daidai da ayoyin Alƙur'ani. ba wani sabani tsakanin shi da ayoyin Alƙur'ani. to amma shi aka ganin shi yake mufakkir ganin shi ke mai tunani ganin shi ke mai kekawa har yana zargin malamai wai malamai sun ci ci gaba suna nan suna ta karanta maganganun malamai na karnonin da suka wuce yana yana ganin shi shi yanzu mai tunani ne tsabar jahilci addinin musulunci ba ba ba ba irin ilimin muka bane na zamani na rayuwa wannan ilimi ne da dan adam dan adam ne zai zo ce ya yi bincike ya gano malaria cuta ce ta kaza ta kaza ta kaza gobe kuma a zo ce an yi bincike an gano wannan kwayar ko wannan maganin ba shine maganin ta da yake da mai kyau ba ga wani nan dan adam ne yake yi amma addinin musulunci wani addini ne rabbaniyun samawiyun addini ne da ya zo da gurin Allah addini ne da ya sauka daga sama yana da littafi da haka akwai sawabi akwai abubuwan da ba sa canzawa abinda sabon manzo Allah Abdullahi dan Umar Abu Huraira ibn ibn Abbas da sauran sahabbai suke kai a wancan zamanin shekara 1400 da wani abu a yau ma shine zamu zama akai ba zai canza ba tauhidi baya canzawa akwai abubuwan da suke sawabit ne ba sa canzawa shi yasa koda haduwa za ku yi da wasu ku irin haɗa gwiwa a tafi tare akwai abin da a matsayin ka na musulmi ba ka ajiye shi dan baya ajuwa dole ka tafi tare da shi ba zai yi a ce don muna so mu zauna lafiya ba shi nan yanzu mu dinga zuwa coci ana yin sabis da mu sannan su ma dinga zuwa masallaci muna sallah da su don a zauna lafiya wannan ba zai taɓa yiwuwa ba saboda tauhidi kaɗe ta Allah shirka tana nan a shirkar ta ila yawmil tauhidi yana nan a tauhidin shi ila yawmil qiyama yadda kuka kai da son zaman lafiya da san jin kai wannan bai sa mu muhalatta shirka ko kuma ma'ana mu kore tauhidi to addini yana da wannan da haka malamai ba za su gushe ba daga nan har alkiyama ta tsaya suna kama hujja da hadisan manzo Allah ba za su gushe ba suna kama hujja da maganganun sahabbai da tabi'ai da da wannan dan ba koyaushe ake yin da waɗannan maganganu ba ilimin ka na zamani shine yake yake tafiya yana gabe na baya kuma har shi din ma dorawa ake yi wani binciken wani ne zai fara wani ya zo ya dora wani ya zo ya dora haka ake tafiya akai don haka akwai akwai akwai irin waɗannan mutane da Allah yake gaya mana man yujadilu fillahi bighairi ilmi anan yace wa yattabi'u kulla shaytanin mari duk wani shaytani mari mari da ana nufin kangararre wanda ya kangare yayi lamarin shi ya girma sai ka samu yana bin irin wannan shaytani to yadda lamarin yake kutiba alai an wajabta an rubuta annahu man tawallahu duk wanda ya bi wannan shaytanin duk wanda ya jibinci wannan shaidanin fa annahu yuzilluhu wannan shaidanin zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir zai kuma shiryar da shi zuwa azaba as-sa'ir mai ruruwa azaba da take ruruwa tana tsara ci a kullum a koyaushe da haka ba abinda wannan shaidan zai yi face ya kai shi zuwa ga wannan daga nan sai Allah ya shiga ba mu amsa irin jayayyar da waɗannan mutane suke bi ghairi ilmin suna jayayya kan tashi bayan mutuwa sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم إفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من kulli zawjin bahid na'am ubangiji Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan aya tana gwada mana daga cikin jayayyar da waɗancan mutane suke yi ba da ilimi ba akwai jayayyar su akan tashin kiyama akwai jayayyar su akan cewa wai in mutum ya mutu za a tashi shi kamar yadda muka ji a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana irin wannan jayayyar da suke yi da da cewa ba za a tashi ba bayan an mutu shine ana Allah yake ba su amsa ya ayyuhan nasu ya ko mutane in kuntum fi raibin min al in kun kasance cikin shakka dangane da tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum to ku tuna fa mu man halice ku wannan ba kwa shakka akai man halice ku min turabin daga kasa daga turfaya summa min nutfatin sannan daga digon mani summa min alaqa sannan daga jini tsokar jini summa min mudgha sannan daga tsoka mukhallaqatin wadda take halittaciya. wa ghairi mukhallaqa da wadda ba halittacciya ba no bayyana lakum dan me muku bayani tana wannan yadda Allah ya halice ku daga waɗannan matakai wanda kuma ba kwa musu da babu ku Allah ya samar da ku sai Allah ce wa nuqirru fil ahami ma nasha muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muka ga dama ila ajalin musamma zuwa wani lokaci abin ambato sai Allah ce summa nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da ku kuna yara kanana sun mali a ashaddakum sannan dan ku isa girman ku ku girma ku kawo karbe wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karɓar rayuwar shi wanda yake mutuwa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku akwai wanda ake mayarwa zuwa kaskantacciyar rayuwa likai likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a dan ya zama bai san komai ba bayan da ya sani da ya sani zai waye gari bai san komai ba wataran arda hamida kana ganin kasa hamidatan abushe a mace fa idza anzalna alaiha alma idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat sai ta girgiza wa rabat ta ƙara ma'ana tudu wa ambatat min kulli zaujin ta fitar da kowane irin nau'i na shuka bahij mai banƙai ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana faɗa mana cewa ya ku mutane in kuntum fi raibin min al in kuna kokonto kan tashin alkiyama kuna cewa ba za a tashi ba alba'as anan ana nufin tashi bayan mutuwa kuna kokonto kuna cewa ya za yi haka kamar yadda muka bada wancan kafiri da ya dauka shi ratattake ya ce wannan kashi ya za yi kana nufin in mun zama ka Allah zai iya dada mu wa nasiya khalqahu ya manta halitta ne ana Allah ce to in kuna shakkare fa inna khalaqnakum hakika mu rabbul izza ana anan damiri ne na girmama Allah ya amfani da shi hakika mu khalaqnakum mun halice ku min turabin daga ƙasa anan an yi magana halitta daga ƙasa wanda anan an mai da mu zuwa ga asali shine baban mu annabi adam shine Allah ya halitta daga ƙasa inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka anan sai aka mai da mu asali an halice mu da ƙasa bayan an halice mu da ƙasa an samar da annabi adam da shi aka samar da matashi daga nan kuma aka samu tsatsan mutane dinga tohuwa shine Allah ce summa min nutfatin sannan daga digon mani summa min alaqa sannan daga tsug jini summa min mudgha sannan daga tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa waɗannan sune matakai na halittar dan adam wanda Allah madaukakin sarki anan ya dunkule su amma in kabe a alqur'ani kabe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kabe ayoyi da yawa za a ga matakan halittar dan adam suna nan Allah ya bayanin su filla filla anan ayat ta dunkule duk da cewa ayat tana cikin ayoyin da suka yi bayani mai mai fadi a wani gurin sai Allah ya faɗa abu daya wani gurin Allah ya nuna cewa ya halicci dan adam min hama'in min salsalim min in masnun daga tabo wanda ya canza wanda aka sawara kaga nan an guda ɗaya wani sa a faɗi mani cewa daga nan aka samu ɗan adam to amma in ka bi halittar ɗan adam ta wuce ta wasu adwar wasu matakai daban-daban mataki na farko ruwa ruwa akwai ruwa a cikin halittar ɗan adam anasir na halittar ɗan adam akwai ruwa Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma sai Allah ce me waj'alna allah al-ma'i kullu shay'in na dan adam ya ya shiga ciki wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara Allah da ya halitta min mai ko dai min al ka kace ruwan mani ake nufi ko min ma ruwa da ake magana dan a cikin abin da aka kwaba halitta dan adam akwai ruwa sannan kasa turbaya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin waccan aya din inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun annabi adam daga ya aka yi shi wallahu khalaqakum min turabin kamar da Allah ya faɗa a cikin wata aya Allah ya halice ku da ƙasa wannan ƙasa din a kala-kala ce kamar yadda yi a hadisi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗebe ta kala-kala Wannan ya sanya ma aka waye gari dan adam ya zama kala-kala da kuma ɗabi'u da halaye daban-daban kamar yadda yi a hadisi da aka samar da mutum da ƙasa wannan ƙasa ce aka mere ita tabu tabo wanda aka hada shi da ruwa da ƙasa shine tabo kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa bada khalqal insani min tin Allah ya fara halitta dan adam daga tabo kun ga ƙasa an hada ta da ruwa ya wari gari ya zama wannan tabo din wannan tabo din wani gurin Allah ya ta da cewa qinil lazib me tinil lazib ai tabo wanda yake dankarewa da juna mai kama juna ma'ana mutamassikan yashuddu ba'dahu bi ba'd Taɓo ne mai kama juna sannan Allah maɗaukakin sarki da ya samar da wannan taɓo? kamar yadda na gaya mana ya inganta cikin hadisi wanda malaman hadisi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya halicci annabi Adam daga jimkin ƙasa da ya jimka daga dukkan ƙasa? da haka ƴan Adam suka zo gurgurdan yadda kasa take ciki aka samu bari aka samu wanda ba aka samu baƙi a cikin ɗan Adam aka samu mai saukin hali aka samu mai tsananin hali mai fada da mai haƙuri aka samu mai kyawun halaye aka samu munanan halaye saboda ƙasar da aka halicci asalin babanmu da ita ke ƙasa ce daban-daban wannan taɓo bayan ya zama lazim Allah ya gaya mana ya zama hama'in masnun alhama shine taɓo baki wanda ya canza almasnun wanda aka sawwara shi aka fitar da kamannin shi kamar yadda Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun kun ga ya zo wannan mataki daga nan sai taɓan ya zo ya zama salsal kamar yadda ya zo a cikin wannan aya salsal shine taban da idan ma'ana ka buga shi zaka ji yana ƙara shi ta Allah ya ce kal fakhar khalaqal insana min salsalin ya halici ɗan adam daga taɓo kamar al irin tsingaro na tukunya wanda a kona da nan abin da aka halici ɗan adam da shi ya zama kamar irin wannan bayan wannan sai aka zo matakin busa rai aka busa annabi adam rai da aka busa masa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ce mala'iku da na busa masa daga cikin rai da na halitta to ku faɗi ku yi mai sujjada to daga nan kuma sai dan adam ya zo kuma yana fitowa ta ciki to ta ciki shine marahil din da wannan aya ta faɗa cewa na barko dan adam yakan fara ne daga digon mani daga digon mani yin kuma namiji da namaci ba na yin namiji kadai ba Ya yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib yana fita daga mace da na namiji idan namiji ya fita sai ji ya da kwai na sannan a samu abin da za a samu kuma a samu halitta wanda masana a wannan bangaren in suna maka bayanin irin yadda ake samu da irin ƙwaya da ɗan adam yake fitarwa yayin da yake inzali da irin abin da mace take fitarwa da yadda suke zuwa su haɗu da yadda ake samun ɗa sai ka sha mamaki shine alƙur'ani ya isharar zuwa nan Allah ya ce min nutfati daga wannan dugon mani din nutfa a larabci dan abin da yake kadan wannan yana da karancin da ma'ana dan adam ake halitta ɗan adam da shi sai sa ni gurin Allah ya ce min nutfatin idza tumna daga digon mani yayin da aka zubar da shi alam yaku nutfatan min maniyin yumna dan adam bai zama daga digon mani ba wanda ake fitarwa da shi da haka wani abu ne da yake daban maniyin nan yana haɗuwa da juna kamar yadda muka bayani ya khuruju min bainis sulbi wat tara'ib inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin kaga amshajin menene wanda yake cakudadde nabtanihi faj'alnahu sami'an basira to idan ya fita daga nan zai je matakin da zai zama alaka alaka shine jini kamar yadda wannan aya ta bayani summa min alaka cewa lafazin summa ya dauka ya nuna cewa a wancan mataki na farko na nutfa yana daukan wasu kwanaki sannan ya zama summa sannan ya zama alaka jini kamar shi ma yadda Allah ya faɗa mana wannan a cikin alkur'ani summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani kamar yadda wannan ayar da muka karanta ita ma ta nuna ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة إذاما da Allah yi wannan bayani din a cikin Alkur'ani to daga nan dan adam alaka duka tsoka jini ce da bata bi wanda zaka iya tauniya a baki ba ko wata abu da bata kai ta kawo ba to daga nan kuma in ya ƙara matsawa sai zama mudga mudga tsoka ita ma wanda za iya tattaunawa zai zama wannan tsoka ɗin. shine Allah ana yake ce mana mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wannan tsoka din mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa to anan malamai sai suke sabani me ake nufi da mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa akwai sabanin malamai akan ma'anan mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan mukhallaqa shine cikakkiyar halitta ai tamma da haka daga nan zai zama wa gudan tsoka cikakkiya wa ghairi mukhallaka da kuma wanda ba cikakkiya ba mana ana nabin Allah zai halicci wannan tsokar wata cikakkiya wata ba cikakkiya ba wata halitta ta cikakkiya ba ta da aibu wata kuma halitta tana da aibu shine mukhallaka wa ghairi mukhallaka ko su malamai suka fassara wasu ka ce ma'ana mukhallaka musawwaratan insana akwai wanda za a suranta ta ta zan mutum wa ghairi mukhallaka akwai wanda ba za a suranta ta ba ta zan mutum shine wanda ake yin barin shi kaga mukhallaka wanda an suranta ta zan mutum ghairu mukhallaka kuma wanda aka yi barin cikin da ba a ma suranta shi ba aka bari akwai barin da in an yi in an ɗauko abin da aka zura ba za ma ka gane ba in ba gaya maka ba ba za ka bin cewa wannan daga cikin mace fito ba ba wani alamu ba wani kamanni da za ka iya ganewa to shi suka ce mukhallaka wa gaire mukhallaka anan nan jarir at-tabari imamul mufassirina shi yana ganin maganar ta bi inganci shine mukhallaka ana nufin musawwara khalqan tamma wanda aka cika halitta ta cikakkiyar halitta sannan ghairu mukhallaka shine barin da aka yi gabanin halittar ta cika yace wannan shine abin da yake gani to amma a alamatu sharqaiti shi yace shi kuma yana da fahimta kuma bayan wannan yace abinda ibnu jarir ya zaba yana ganin ba haka bane shi yana ganin abin abinda yake a karina a cikin ayar ta nuna sabanin abin da ya zaba domin shi akan yadda ya zaba ya ce wadda aka halitta cikakkiya da kuma wadda za a bari ya ce aka ɗauki wannan sai zan ma'ana sannan muka halice ku daga tsoka halittacciya sannan muka halice ku daga tsoka wadda ba halittacciya bai ce zama anar ma'anar bata bayar da abin da ake so ba to menene sai yake cewa abin da ake nubi a nan shi yana ganin abin da ake nubi a nan shi ne a kaulin da babu tanaqudi wanda ba ba ba, ba zai wannan ba shine ma'ana al-mukhallaqa shine cikakkiyar halitta ghairu mukhallaqa wanda kuma ba cikakkiyar halitta ba wanda za ta zama an halice ta amma ba cikakkiya ba ba wai wanda za a barinta ba ina da wanda an halice ta amma ba cikakkiya ba to almuhim dai akwai maganganun malamai amma na akwai ishara ga cewa wannan mataki da dan adam zai bi mataki ne da zai iya zama a haifi mutum cikakke kamili ko a haifi mutum wanda zai zama ba cikakke kamili ba Allah ce da na lakum dan muku bayani hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake hadisi ne ingantacce cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin waɗannan marahil na halitta dan adam inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi ɗayan ku ana tara halittarsa cikin cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman nutfatan zai kwana arba'in yana mani sun ma ya kono alaƙatan mista zalik sannan ya zama tsoka a ya zama jini mista zalik kwatankwacin haka sun ma ya kono mudgatan sannan ya zama tsoka mista zalik kwatankwacin haka sai wasu malamai suka ce ana nufin kwana arba'in mani kwana arba'in yana jini kwana arba'in yana tsoka sun ma yin fakufi hiro sannan a busa masa rai wannan hadisi ne sananne na cikin arba'una hadisi ko shine hadisi na hudu a cikin arba'una hadisi wannan hadisi sai nuna kafin abu sarai na dan adam sai yayi kwana 120 ko ba ta ba an ce 40 yana mani 40 yana jini 40 yana tsoka summa yunfakhu fihi ruh da haka sai ya tafi akan wannan dan adam sai yayi wata hudu ake busarai da wannan ne wasu malamai ma suke fatawar wadda za ta yi bari a sake ta macen da aka saka tana da ciki wata ɗaya sai ta yi bare shi suka ce bata gama idda ba tunda wannan ba ciki bane ma'ana bai zama halitta ba bai zama halitta ba haka nan bai wadda za ta yi bari tana tare da ubangidanta yi sadaka da ita sai ta samu ciki wata biyu sai ya zubi yana halin alaka ko yana halin mudgha sai ya zubi ta ce wannan bata zama ummu walada ba tunda bata haife abin da ake so ba akan shi ne malamai suka gina abuwa da dama to amma akwai riwaya a sahihi muslim riwaya daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama huzaifa in ban manta sunan shi ba da ta nuna cewa dan adam ana busa masa rai bayan 40 ta farko ma'ana bayan 40 ta farko idan ya zama nutfa summa idan ya zama mudga tirwa ta nuna kamar daga 42 tirwa ta nuna kamar daga 45 a lokacin za a sawwara shi za a mala'ika zai ce ya ubangiji a zakarun am namiji ne ko mace a shaqiyun am mai arziki ne ko ko wuta ne sannan a rubuta ajalin shi a rubuta wannan nashi wannan riwaya tana cikin sahih muslim sai idan ka kalli wannan riwaya ta Abdullahi dan dan Mas'ud sai ga ita waccan riwaya tana gwada ba sai ya kai adadin waɗannan kwanaki ba ba sai ya kai adadin wannan kwanaki na 120 ba dan yi waɗancan abubuwa gabanin wannan lokaci dan ga mala'ika da zarar yayi kwana 40 da wani abu zai fara tambayar Allah namiji ko mace sai a bashi amsa shaqiyi ko sa'idi sai a bashi amsa kaza da kaza sai a bada amsa sai malamai suka tattauna cewa ya za a jam'i tsakanin waɗannan hadisai in kana son ga bayani kan wannan a ibnu ibnu rajab al-hanbali cikin sharhin sa da yawa 40 hadis jami'ul ulumi wal hikam ka koma karkashin sharhi za ga ya ka wannan hadisan ya ka asar ma maganganu na wasu sahabbai da suka nuna cewa ba sai an yi wata hudu ba wasu suka ce kamar a cikin maganganun da ibn rajab ya kawo wasu suka ce wannan yana danganta daga wani zuwa wani wani sai bayan wata hudu wani kuma a cikin 40 ta farko ko 40 ta biyu kaga dai wannan takharijin wasu malamai ne wasu suka ce a'a wacce riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud summa yakunu qatan misla zalik suka ce mr zarik din ba ana nufin arba'in ba sun ba yakunu mudghatan mr zarik ba arbain ake nufi ba wasu kuma suka ce a'a jerin yadda ya to a riwayar ba ana nufin jerawa ba ne cewa ba za a busa mere ba sai ya bi wannan matakai amma har yanzu matsalar tana buƙatar a samu likitoci na zamani su bincikansu mai ya ba su daga lokacin da aka samu saduwa tsakanin namiji da mace aka samu kwan namiji ya haɗu da abinda kwan mace ya haɗu da abinda namiji ya zuba yaya matakin haihuwar yake kasancewa za su a binciken su ce to kila sai ya kai wata hudu yake zama halitta yake zama da rai kila a bincike a iya ganowa gabanin ya kai wata hudu ake ma samar da waɗannan abuwa kamar yadda wutar waya ta nuna in aka zo aka ji su aka ɗauko da riwaya to sai ga an fitar da abin da yake tabbatacce amma dai abin da yake sananne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai a ingantattu ba sa karo da juna sai dai mu mu kasa ganewa ma'ana zai iya yi wa yanzu na karanta ban gane ba dole sai in bai ilimi ga masu ilimi Bas alu ala zikri in kuntum la ta'lamu in dai hadisi ya inganta kuma manzon Allah ya faɗi wancan ya faɗi wannan to ba sa karo sai dai kai su ma karo a cikin kwakwalwarka amma ana da ka a zahiri babu karo da haka zai zama ko daidai ba a bayance shi daidai ba ko kuma ɗayan ba a bayance daidai ba ko kuma duka ba a bayance su ba to kaga wannan ilimi ne zai zo tantance amma dai na haska mana cewa maganar cewa sai yayi wata hudu abu sarai akwai wata magana sabanin wannan kuma suna dogaro da hadisi a cikin sahihin muslim yau da gobe ana bincike dan lokacin da nake da shi da dan abin da na bincika ban cimma wata magana mai karfi ba wanda zan iya ambata mana wanda Allah in na koma na ƙara bincikawa kin in ga ƙarin bayanai da malamai za su akan wannan amma kan wani ya zo yanzu daga baya ya ce ai bincike ya nuna cewa ba sai cike ya wata hudu ba ke busa rai ba sai cike ya wata hudu ake samun halitta ba Tin yana kaza ya dauka ya zo da wani sabon abu tana akwai shi hadisi yana mashhurin ne ne kai ka sani da haka abin abinda zaka zo da shi akwai shi to da haka bayani ina an koma bayanin malamai zai fitar da abin daki-daki ibn rajab ya fara yin bayanin ko in ce ya haska bayanin da shi ma bai yi tarjihi ba bai rinjayar ba da haka wannan yana nan akan bincike amma dai yadda aya ta faɗin nan wannan babu saɓani akan haka halitta ɗan adam ta taho mataki-mataki daga matakin wannan sai wannan matakin sai wannan matakin mun ji shi kuma annabi adam daga yadda aka halice shi da ruwa da ƙasa da turbaya har zuwa abin da aka samar. To na gaya mana karkashin wannan aya malamai na tattauna matsalar mace da take da ciki ta yi bari ta gama idda ko bata gama ba. Inda mun san iddan mai ciki shine ta haifi abin da ke cikinta. To malamai sun tattauna amma babu safani gurin malamai idan cikin ya haura wata hudu ko ya kai wata hudu sai ya zama ta yi barin shi. Ta yadda an ɗauko za a ga alama gashi alamar kai ko alamar hannu to wannan ta gama gida, wannan ba sabani gurin malamai ko da abin da ta yi fadin bai zo da rai ba in dai ga ya kai wannan watanni wannan ba sabani inda ake sabani idan yana halin mudgha wasu ce bata gama ba wasu ce idan an iya ganewa an iya gane tamannin, ko da ne ba zan gane ba kai ba za a gane ba amma ita unguwar tsoma ko wadda take ma'abociyar sanin abin da ya shafi ko likita zai iya kalla ya ce ai nan da ka gani kaza ne nan da gani kaza ne ko da yana irin wannan matakin suka ce ta gama idda wasu malamai wasu kuma suka ce bata gama ba sabani ne na malamai kamar yadda Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya kawo magana wannan sabani da da da maganganun malamai akai haka nan Allamati Shafi'i cikin Adwa'ul Bayan shi ma yayi wannan magana din can in ka koma Jami'ul Ulumi wal Hikam na Ibn Rajab shi ma yayi wannan maganganu dangane da abin da ya shafi matar da ta yi wa irin wannan lokuta din amma in mace ta haifi ɗa ta yi bari a ranyar misali ta haifi ɗa sai ya kuka ya zama ya baɗo da ya baɗo ya ƙara ya mutu kunga wannan ba shakka ta gama hidda suna magana ma har gado za a ba wannan wannan wannan ɗaɗin ma'ana zai gada kuma za a gaje tun da har ya zo da dare, sabanin wanda za a haifa ba rai suna magana wanda za a haifa yana matsayin mujga tsoka amma halitta ta fara bayyana Likitoci za su iya gane ko da ba kowa ba suna magana mai hukuncin yi mai sallah ba ba sai an mai sallah ba ba lalle sai an mai sallah ba za a iya zuwa abin ne shi da bai zo wannan ba barin da za a yi bari wanda aka yi bari ya zama gashi bayan wata hudu ma halittar ta fita su mai na ganin za a iya mai sallah wasu suna cewa ba sai an mai sallah ba duk wanda aka yi babu laifi shakul albani ya ka cikin ahkamul janaiz na halaccin waje din ma'ana in ba yi sallah ba wani abu wanda aka yi ba ya zo ba rai amma ga shirin da alamun mutum aka ja ka binne shi ba komai wasu kuma suka ce ba ne bidan an mai sallah sai da galibin malamai suna magana ba sai an yi sallah ba to wannan aya Allah ya mana bayani daki daki sai Allah ce li nubayyana lakum dan mai muku bayani wa nuqirru fil arham muna tabbatarwa cikin mahaifa bayan dan adam ya wuce ta waɗannan matakai sai Allah ya tabbatar a cikin mahaifa ma na sha'u ila ajalin musamma abinda muka so zuwa wani ajali abin abin ambato wani sai a yi shi wata bakwai wani aibe shi wata takwas wani wata tara wani wata goma wani ma ya wuce wata goma ɗin. ana samu wanda yake yin shekara sun rawaito ban san ingancin riwayar ba imamu malik yayi wata ya shekara uku a cikin ciki kafin a yabe shi wallahu alam bi hadhihi riwaya duk da wasu na tattauna cewa ba wani cikin da yake kwanciya mun zamo a al'adance a wasu muna cewa kwantaccen ciki sai a ce wai mace cikin ta ya kwanta shekara da shekaru ko wasu na cewa ba kwantaccen ciki wannan kuma yana koma ga masana su za su ke tabbatar mana ciki yana iya kwanciya ya shekara da shekaru ko ko ba zai iya yi ba amma dai nan aya tana nuna cewa wannan abin da yake mahaifa yana zama mataki mataki ne wani za a yi shi a wata tara wani ya gota tara wani ya kai goma wannan abu ne kuma sananne sai Allah ce summa nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da ku kuna kanana kuna yara tiflan anan duk da an kawo shi da ifradi amma jam'i ake nufi za a yabe kuna kanana summa litablughu ashuddakum sannan ku kai ku. Allah ya ce cikin ku wanda zai wafati cikin ku wanda za a maida ila arzalil umri likai ya alama min da ilmin shay'a kurewa lokaci ba za mu iya gama tafsirin haya gaba ɗaya ba Allah ya kai mu gobe za mu karasa mu shiga kuma abin da ke gabanta abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam